Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleimaniyar ce tare da Ibrahim almasi Garba da sauran abokan aiki. Ake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba, 19 ga watan Yuli. Kafin ku ja abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim ba mukanin labarai. To binta shugaban Rasha Vladimir Putin ya isa kasar Tehran babban birnin kasar Iran yau dinnan talata inda aka shirya ganawa tsakaninsa da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan don tattaunawa kan yarjejeniyar maido da jigilar hatsi daga gaɓoɓin ruwan tekun bahar Aswad da ke kasar Ukraine. wata girgizar ƙasa ta jijjiga wani yankin da ke can lungu a gabashin afghanistan ta jikkata mutane akalla 31 a cewar wani jami'in taliban a yau dinnan talata kanin labaran duniya kenan To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya an samu bullar cutar kyandar biri da ta kashe mutane uku a jihar Borno. but the data now, working data now is Tun dai kungiyar lafiya na majalisar ɗinkin duniya ta ke wasu wani a jihar Borno don wayar da kan jama'a game da wannan cuta. Za kuma ku ji cewa a jamhuriyar Nijar Allah ya yi wa fitaccen ɗan siyasa kuma ɗan gwagwarmaya Alhaji Sanusi tambari jaku rasuwa a jiya litinin 18 ga watan Yuli a birnin Yamai inda aka kwantar da shi a ƙarshen makon da ya gabata. sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya isa Tehran babban birnin kasar Iran yau dinnan talata. inda aka shirya ganawa tsakaninsa da shugaban turkiya rajab tayyar erdogan don tattaunawa kan yarjejeniyar maido da jigilar hatsi daga gaɓoɓin ruwan tekun bahar aswad da ke ƙasar ukraine mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya gaya ma manema labarai jiya litini cewa an ɗan samu ci gaba a tattaunawar da ake yi tsakanin rasha ukraine turkiya da kuma majalisar ɗinkin duniya to amma a ta bakinsa zuwa yanzu babu wani abin da ya isa sanarwa ya ce a shirye sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yake ya je istanbul shi ma idan ta kama guterres ya yi magana ta waya jiya litini da shugaban ukraine vladimir zelensky kan wannan tattaunawar da ake kan yi a cewar majalisar ɗinkin duniya ranar talata sakatariyar baitulmalin amurka janar yellen ta yi kiran da a ƙayyade farashin man da rasha ke sayarwa ma ƙasashen waje sannan ta kuma yi kira ga ƙasashen duniya da su haɗa kai wajen yin adawa da yakin da rasha ke yi a ukraine a halin da ake ciki kuma an shirya uwar gidan shugaban ukraine olena zelenska za ta gana da uwar gidan shugaban amurka jill biden a fadar white house a yau dinnan talata rabon matan biyu su gana tun bayan ziyarar bazata da biden ya kai yammacin ukraine a watan mayu lokacin da suka ziyarci wata makaranta suka taya wasu yara da ke shirya kyaututtukan ranar uwaye ta duniya jiya litinin zelenska ta gana da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a birnin washington dc mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya ce zelenska da blinken sun tattauna kan abin da ya kira muni da kuma dada tsananin da illar yakin ke yi ga bil'adama kuma bilinkin ya sake jaddada kudirin amurka na ci gaba da goyon bayan ukraine To nan ba da jima'a ba ibrahim zai kawo mana shan labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko To kamar yadda kuka ji a farkon shirin an samu bullar cutar kyandar biri da ta kashe mutane uku a karamar hukumar biyu da Gaza a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Wannan cutar dai an fara gano ta ne a jikin birai a cikin ɗakin gwaje-gwaje a birnin Copenhagen a Denmark a shekarar 1958 tare da samfurin ɗan adam na farko a shekarar 1970 a jamhuriyar Kongo. Congo. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin murya Amurka Haruna biyu ya aiko mana. an samu bullan cutar ganin biri da ya hallaka mutane uku a jihar borno da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya wannan cuta dai da ke hallaka mutum cikin gaggawa an samu bullan sa ne a karamar hukuma biyu kuma goza ya hallaka mutum ɗaya daga karamar hukumar biyu biyu kuma daga karamar hukumar goza an samu bullan cutan ga mutane hudu ne kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar borno alhaji arab ya yi ba da umarni ga ɗaya daga cikin darotocinsa na ma'aikatar kiwon lafiya da dr lawi michelia wanda ya tabbatar wa manema labarai a sakon lamarin da cewa mutane uku ne suka kwanta dama sakamakon bullar wannan cuta wanda kuma sati biyu suka gabata a gano bullar wannan cuta. three, but the data now, working data now is three. Four samples collected about two weeks back. kungiyar lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe wasu gwani a jihar Borno don wayar da kan jama'a game da wannan cuta da kuma wasu cututtuka da suka hada da yakin tambari da amai da gudawa da kuma cutar COVID-19 inda suke bi gida-gida don wayar da kawunan jama'a game da kare kai ga kama da wannan cuta. Ga ma abin da Fatima Nuke ke cewa dai daga cikin mutanen da aka zaba don wayar da kawunan jama'a a unguwar Bulkutu Lage da ke nan cikin garin maiduguri cutar da ake cewa monkeypox wato muka ce muku cutan ana cewa kurajen biri wasu kuma suna cewa yan dambiri ko to wannan cutan yana da matukar hatsari kuma cuta ne wanda ya shigo yanzu haka ana yin shi a najeriya sannan a cikin wannan gari namu na maiduguri ma ana zaton kaman akwai shi ya dan fara shigowa to shi yasa aka ce mu shigo mu faɗakar da ko akan wannan cuta da koya waɗannan iyalai suka ji da irin wannan wayar da kawunan jama'a Khadija Usman eh mun dauke shi da muhimmanci saboda mu kare iyalanmu da kanmu gaba daya na sun yi maganan kamar akwai kyan dambari da eh. kuma eh, wato amai da gudawa cutar amai da gudawa eh. da har yanzu ana fama da shi da kuma cutar COVID-19 ana kokarin wayar da ku akan waɗannan cututtuka kamar sai na za ku yi don kare kanku sai za ku yi don kare kanku kamar da irin waɗannan cututtuka eh za mu kare kanmu ta wajen tsaftace abubuwan mu ko komai da muhallinmu da abubuwan cinmu da shanmu duk za mu kare saboda gudun kamuwa da wannan cutan ruwa za mu rufe za mu tsaftace shi yara ma za mu kula da su da tsaftace jikinsu da abubuwan cinmu duka kina da yara ne a eh ina da yara su takwas shi ma shugaban matasan wannan anguwa ya tofa albarkacin bakinsa yana mai cewa sunana bala garba muhammad eh ina nan bulunkutu tsallake layin dawud street a alin dakika ni ne shugaban samari a wannan anguwa saboda duk abin da zai zamanto cewa zai kiyaye kane daga wani cuta to gaskiya su ma suna son sa domin dama mutanen mutanen anguwa wayayyun mutane dan bu jahilci irin wannan abin eh, kuma suna bin umarni haruna lauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To madalla an gaishe ka Haruna Dauda biyu. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da karshen labaran duniya. gunta mukaddashin shugaban kasar sri lanka ranil wickremesinghe ya samu amincewar majalisar dokokin kasar a matsayin ɗaya daga cikin 'yan takara uku da za su gaji Gotabaya Rajapaksa a matsayin shugaban ƙasa a matsayin shugaban wannan kasar da ke fama da rigingimu. Yau Talata 'yan majalisar dokokin kasar sun zaɓi Dulas Alapharuma da Anura Disanayake su kara da Wickremesinghe a zaben na gobe Laraba. Alapha Feruma wani mai ra'ayi na daban a jam'iyyar SLPP mai mulki ya samu goyon bayan jagoran 'yan adawa Saji Premadasa bayan da shi Premadasa ɗin ya yi shelar cewa zai janye daga takarar a ta bakinsa saboda amfanar ƙasar da nake ƙauna kuma mutanen da nake gani da daraja. na yake shine shugaban jam'iyyar JVP mai ra'ayin sassauci. Wikremasinghe wanda ya zama firaminista sau shida ya zama muƙaddasin shugaban ƙasa ne a makon jiya bayan da Rajapaksa ya yi murabus ya kuma tsere da shi da matarsa zuwa ƙasar Singapore sanadiyar makonnin da aka kwashe ana ta gagarumar zanga-zanga wadda a wasu lokutan ta yi ta zuwa tashin hankali. Kafafen yada labarai a Amurka na cewa wasu hadiman tsohon shugaban Amurka Donald Trump biyu za su bayar da ba'asi a wannan makon gaban kwamitin majalisar dokoki na musamman mai binciken harin da aka kai majalisar dokokin amurka a ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2021 game da abin da trump ya nan take bayan harin matthew potinga mataimakin mai bayar da shawara ga tsohon shugaban kasar kan harkokin tsaro da kuma mataimakiyar sakataren yada lokacin sarah matthews za su bayyana gaban kwamitin majalisar wakilan a zaman sauraron da za a yi ranar alhamis wanda zai mayar da hankali kan abubuwan da suka faru a fadar white house yayin da magoya bayan trump suka afka ma gidan majalisar dokokin amurka ɗin don tsaye da shirin tabbatar da nasara ga joe biden bayan zaben shugaban ƙasa na nuwamban shekara ta dubi da ashirin. a ƙarshe shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi na shirin kai ziyara taiwan a watan gobe a daidai lokacin da yankin ke rigima da china a cewar jaridar financial times a yau dinnan talata tana mai danganta bayanin da wasu mutane shida da ke da masaniya a kai pelosi da tawagarta za su kuma ziyarci indonesia japan malaysia da singapore sannan su kuma yada zango a hedkwatar tsaron india da pacific da ke hawaii a nan amurka a cewar jaridar. Mahmud Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar Allah ya yi wa fitaccen ɗan siyasa kuma ɗan gwagwarmaya Alhaji Sanusi tambari Jaku rasuwa a jiya Litinin 18 ga watan Yuli a asibitin ƙwararru da ke birnin Yamai inda aka kwantar da shi a ƙarshen makon da ya gabata. Sanusi dai ya taka rawa sosai wajen ganin an kawo ƙarshen mulkin danniya a jamhuriyar Nijar. Ga wakilin murya Amurka da ke birnin Yamai Sulemu Barma da ƙarin bayani. An haifi Sanusi Jaku a 1940 a garin Kwarnaka da ke gundumar da kwaro. Ya yi firamare a maraɗi kafin ya shiga sakandare a birnin Yamai. Daga nan ya wuce zuwa jami'ar Cote d'Ivoire da jami'ar Dijon a ƙasar Faransa inda ya karanci fannin tattalin arziki. ya yi aiki a fadar shugaban ƙasa a zamanin jauri hamani kafin ya koma jami'ar mai don karantarwa daga nan sanusi jako ya wakilci nijar a kungiyar sayawo wato iyamowa a birnin wagadugu kafin ya dawo gida sai dai kuma watanni kaɗan bayan haka gwamnatin mulkin sojan kanal sai kunce ta kulle shi a gidan yarin tilaberi inda ya shafa shekaru sama da shida saboda zarginsa da yunkurin juyin mulki kafin daga bisani a wuce da shi zuwa gidan kason timi da ke arewacin bilma a iyakar nijar da libya to amma guguwar demokradiyyar da ta girgiza kasashen afirka a 1990 ta ba shi damar shiga harkokin shirya taron muhawarar kasa wato conference national yayin da ɗaya gefe suka kafa jam'iyyar CDS dai rahama da wasu abokansa wacce a ta muhammad usman ya lashe zaben shugaban ƙasa na 1992 a wancan lokaci dan majalisar dokokin kasa sanusi jaku ya rike mukamin mataimakin kakakin majalisa to amma barakar da aka samu ta sa ya kafa jam'iyyar pna al'umma wace ta hanyarta ya kulla kawance da shugaba bare ibrahim mai nasara inda ya rike mukamin ministan ilimi mai zurfi a farkon shekarun dubu biyu sanusi jaku ya yi adawa da gwamnatin tanja mamadu kasancewarsa ɗaya daga cikin jigajigan kawancen jam'iyyun hamayya a ƙarƙashin jagorancin isu muhammadu Dr. Abdulmalik Dima Haido Jaku rafani ne ga marigayi STG. Lokacin tanja ana sa shi kaso shina hitowa a kama shi kaso shina hitowa. Sai nan da ni da ɗiyan shi su biyar mun ka ce tsoho abin nan da aka yi mun gaji kullum muna biyar gidan kaso don Allah shi hahe mona ya ce kai abu guda zan faɗa muku eh, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu shina da shekara da ɗaya ni sattin da biyu gare ni kenan ba mu da ciwo na biyu ya ce muna wajen shekara goma sha biyu ne cikin gidan kaso. Alhaji Sanusi ya shiga zaben da ya ba shi damar zama dan majalisa a zamanin jamhuriya ta shida wato a lokacin tazarcen tanja domin a cewarsa siyasar kauracewa zaɓe abu ne da bai dace da cikakken dan siyasa ba. ministan koyar da ayyuka da sana'o'in hannu kasim mama muktar ya yaba da halayyar mutumin da ya kira mai fafutuka don talakawa ganin irin yadda ya sadaukar da rayuwar shi kusan duka rayuwar shi bisa kokowa musamman don tabbatar da gaskiya da adalci eh, musamman buskan abin da ya shahi talakawa eh, mutanen karkara sai mu ce eh, Eh, dukkan masoya yan uwa mutanen ƙasa sai mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma mu roƙi Allah subhanahu ta'ala ya mai gafara Allah ya yi mai Allah ya yi mai mashawarci na musamman a fadar shugaban ƙasa a tsawon mulkin Isu Muhammadu Sanusi Jaku ya ci gaba da rike irin wannan matsayi a fadar shugaba Muhammad Bazum har zuwa jiya Litinin 18 ga watan Yuli a ranar Alhamis 21 ga watan nan na Yuni ne za a yi jana'izar Sanusi Jaku inda shugaban ƙasa Muhammad Bazum da mukarraban sa za su karrama shi kafin a yi masa rakiya don binne gawarsa a garinsa na haihuwa wato Kwarnaka. Ya rasu ya bar mata guda Baturiya wato Francois da 'ya'ya biyar da jikoki akalla arba'in. Sule Mumuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule Mumuni Barma da ya aiko mana wannan rahoton. To rahotanni daga jihar Anambra a Najeriya na cewa akalla jami'an 'yan sanda biyu ne wasu 'yan bindiga suka kashe a wani hari na kwanta bauna kamar yadda hukumomin tsaro a jihar suka tabbatar wa wakilin murya Amurka na yankin Naja Delta Abubakar Lami da Sokoto. bayanai dai na nuna cewar wasu 'yan bindiga a jihar anambra da ke yankin kudu maso gabashin najeriya sun halaka jami'an 'yan sanda biyu ta hanyar harbin bindiga a wani shingen binciken ababen hawa a jihar ta anambra a yayin da suka yi musu kwantan bauna rundunar 'yan sandan jihar ta anambra ta tabbatar da afkuwar lamarin dsp a kenga a ciku shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar anambra Yana cewa ne rundunar 'yan sandan jihar Anambra ta tabbatar da faruwar lamarin kuma tana iya bakin kokarinta na ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan aika-aika kawo yanzu dai muna gudanar da aiki na haɗin gwiwa tare da sauran jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar ta anambra musamman a maɓoyar 'yan bindiga sannan kuma mun kwato motoci da dama da aka sato da bindigogi guda uku kila ak-47 a wani sansani da ke a mukabiya a jihar ta anambra wannan yanayin dai wata alama ce da ke nuna dawowar kisan gilla da ake yi wa jami'an tsaro musamman na 'yan sanda da soji a yankin na kudu maso gabashin kasar waɗannan hare-hare dai duka ana zargin ƙungiyar nan ta ipoc da ke rajin ɓallewa daga najeriya don kafa ƙasar biafra da aikatawa ko da yake dai wasu na nuna goyon bayansu ga yadda 'yan kungiyar ta ipoc ke su. to amma kuma akwai rukunin jama'a da dama a yankin na kudu maso gabashin najeriya waɗanda ba sa goyon bayan wannan ta'asa to sai dai kuma ƙungiyar ta ipo kan musanta wannan zargi da ake mata musa emmanuel kanu ƙane ne ga jagoran ƙungiyar ipo musa inamdi kanu Why would we kill anyone? Give me one reason why I should kill you. Now look at what is happening in other states. We have military checkpoints everywhere. How come kidnapping is taking place in such places? Yana cewa ne duka kashe-kashen da ake zargin kungiyar IPOC da aikatawa ba kungiyar IPOC bace ya za a yi muna tare da mutane kuma mu halaka su. ina so a bamu misali idan akwai wata hujja ta cewa kungiyar ipoc ce ke halaka mutane an zuba muna ɗimbin jami'an tsaro na soji musamman a yankin okigwe amma har yanzu ba a daina sata ba da garkuwa da mutane dr garis gwalalo wani tsohon jami'in tsaro ne wanda kuma ya kalli wannan lamari da ke faruwa a yankin kudu maso gabashin kasar gama abin da yake cewa zuwa ne onnon gwamnati dinnan ne yaren ba ganewa ya zuwa onnon gwamnati suna da bindigogi suna kashe mutane in an ta ce wai wanda ba a sani ba to waye zai zo kawai ba zan shi ba ya dinga bubbuga mutane mafuta shugaban kasa kawai ya fito ya dinga magana ba wai ya ga garba shehu ya yi magana ba kuma ya ɗauka alkawari ya rinzai da qur'ani yace zai kare kowa da kowa a najeriya matakin da ya kamata ya ɗauka a rushe wajen kawai suna da artillery a wajen 35 field artillery gashi ma a onace 105 me za su tsara suna bata lokaci lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya An gaishe ka Abubakar Lami da Sokoto yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata muna tattauna da ibrahim musa jami'a majalisar tantance ingantaccen iri ta ƙasa a najeriya inda ya fara mana bayani kan iraruwan da suka fitar masu jura fari wuta-wuta da kuma masu amfani da taki kaɗan a bana don ƙarfafawa manoma da malaman gona gwiwa don gane da harkar noma a ƙasar bayan da hukumar yanayi ta najeriya ta yi hasashen cewa damuna za ta faɗi da wuri A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya inda Ibrahim Musa ya ci gaba da yi wa wakilin Hauwa Umar ƙarin bayani kan irin ayyukan da suke yi. maganar kwari za a kasa shi kashi uku akwai tsuntsaye akwai fari akwai kwarin kansu sannan maganar maganin shi ma za a iya kasa shi kashi uku akwai wannan ma'aikatar nabda hukumar halittu da haɗin gwiwa da cibiyar nazari da halittar tsirrai na jami'ar ahmadu bello na zaria sun fito da wani irin wake idan kika shuka shi wannan waken dududu kwana sittin da biyar yake zuwa saba'in ya gama kuma wannan waken yana korar kwaro ko ma ba kwaron ya zo don waken ba sakamako ya zo in ka hada da masara da riɗi da menene a gonarka so idan har wannan waken yana ciki yana korar kwali daga gona kuma daɗin karawa kin san shi shuka wake da nau'i su gyaɗa suna fixing wani abu da bature ke kira nitrogen wa ƙasa saboda daga an tsa suna trapping wannan abu kamar yadda itatuwa suke trapping ɗin ainihin energy su daga hasken rana sannan na biyu akwai maganar agricultural extension services da su malaman gona gwamnatin tarayya tarayya ta ɗauke su da yawa musamman karkashin hukumar nalda sannan kuma gwamnatocin jihohi suna da su na kananan hukumomi suna da su kuma su kansu kamfanoni ingantaccen irin da muke regulatin muke sawa ido a cikin ka'idojin da muka ba su dole he suna da malami wanda malamin gona kamar guda biyu duk inda ka sai da irin ka shi yasa muka yi filayen gwaji a ko'ina a jihohi domin su ma manoman suke gani a filayen da muka gwada su ga yanda muke kula da amfanin har a girbe shi domin ya zama na ilimi a gare su sannan su kansu malaman gona gonan da waɗannan ainihin malaman gona na kamfanonin ingantaccen iri duk inda ka sai da iri za su ke turawa bayan sati biyu uku suna zuwa suna ba da shawarwari domin ba kowanne maganin ƙwaro ake fesa kowanne irin amfani ba na, na gona mafi yawanci ma musamman wanda ake fitowa da su da kasashen waje ba ma ba manoma shawara su yi amfani da su su yi amfani da maganin mu da ake yi a nan najeriya sannan na ga su babban banki a ƙarƙashin anko baros suna rarraba su suppress na abun feshin da kuma maganinnukan kuma suna aiki da ainihin mutane wanda suka san makamar aikin gona wanda ake kira professional wanda suka lakanci abin suna aiki tare da su kuma suna suna bibiyan manoman da suka tallafawa domin su tabbatar da cewa gwamnati ta samu kuɗinta sannan kuma shi ma manomi ya ci riba sannan kuma an haɓaka tattalin arzikin ƙasa so maganar feshi da ma ba ma feshi ba kula da amfanin da yanda za a shuka shi yanzu idan kika shiga gonaki ya bambanta da yanda ake shuka da za ki ga sungumi ne ake sawa a sara za ki ga tsawon da faɗin amfanin gona daga wannan zuwa wannan ya yi faɗi da duk an rarrage wannan duk an koya musu yadda za su yi shuka yadda kuma amfanin zai kuma yadda za su samu ainihin yabanya mai yawa duk waɗannan abubuwan da haɗin gwiwan hukumar mu da ma'aikatar aikin gona da su kansu malaman gona na kamfanoni ingantaccen iri da na kananan hukumomi muna iya ƙoƙarin mu tukuru muna zuwa muna wayarwa da manomanmu na karkara kayi akan yadda za su yi noma irin na zamani yadda za su yi shuka irin ta zamani musamman ma kananan hukumomi domin kowace ƙaramar hukuma idan kin je akwai ma'aikata su kutum ita ma ta aikin gona akwai darakta a gurin da ma'aikatansa wannan motsi da muka yi da kuma muhimmanci da wannan gwamnatin tarayya ta nuna akan maganar aikin noma ya sa duk mafi yawanci ƙananan hukumomi sun yatta wannan ma'aikata sun kuma sa ma'aikata ma'aikata a gurin kamar yanzu jihar kano suna da makaranta su kutum wanda ake kira a makarantar kimiyya da fasaha na aikin gona na audu bako ba abin da ake karantarwa a gurin sai abin da ya shafi aikin gona kamar jihar jiga muna da makaranta ta bincike akan abin da ya shafi aikin gona a kazaure muna da ita a hadeja muna da ita a gumel sannan ga kwalejoji nan da muke da su da yawa barkace dukansu ko ina ana koyar da maganar aikin gona nan noman nan matasa suna nan da yawa a jami'a kawai gwamnatocin jiha ne da ƙananan hukumomi da tarayya kamata su matsa kowa idan idan sun gama aiki musamman tunda ana son a bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan zuwa ga aikin noma a matsa kowa ya koma karkararsa abun da ya karanta a jami'a ko a kwaleji ya je karkararsa a ɗauki wani abu a bashi da kayan aiki ya je wannan noman domin ya ƙarfafawa mutanensa gwiwa su rungumi noma irin na zamani hatta matasa wanda suka yi karatu ba su da aikin yi idan suka ga yara suna karatu a jami'a suna zuwa suna buɗe gonaki suna noma kuma suna samun alheri to ina mai tabbatar miki cewa aikin rashin aiki zai ragu matasa za su runguma kamar yanzu misali idan kika hau kina zuwa daga kadawa har ki je kano gonakin shinkafa da tumatur birjik za ki gani ba iyaka yara ne matasa suke noma wannan abun kuma sun yi kuɗi da wannan noman kuma sun taimaka iyayensu sun ma taimaka al'umma sun taimaka wurarensu duk guraren sun buɗe su inda ba ma ba hanya ma sun yi kuɗi kuɗi sun fasa ina ganin tunda demokradiya ta dawo ba a samu lokaci ba da aka samu samu gwamnati ko shugaba wanda ya bawa ainihin aikin noma muhimmanci kamar yanzu so shi yasa duka wanda yake da ruwa da tsaki a maganar harkar noman nan za ga ya zage dantse yana iya kokarinsa domin ƙasa ba za ta rayu ba sai da abinci. Masu sauraro a nan zamu mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Ibrahim Musa da kuma wakiliyar Abuja Hauwa Umar sai kuma Julius Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Tuwa gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Salisu mai shinkafa a jihar Adamawa. Ya ce ina jajanta wa al'ummar Gadamayo da garin Loko da ke karamar hukumar Son. Bisa ga ibtila'in ambaliyar ruwa da ya sanadiyar lalata musu gidaje. Da fatan gwamnati za ta taimaka musu domin rage musu raɗaɗin abin da ya faru. Sakonmu na gaba ya fito daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri da Alhaji Muktar mai shago da wakin basa. suka ce muna kira ga kasashen duniya da su shiga tsakanin kasashen rasha da ukraine domin wannan yakin ya isa da a daina shi hakan nan Sakon Babandi Mamman Bande da Isuhu Suleiman Madatti da Iliya mai shayi Garkin Daura suka ce muna jajantawa al'ummar jamhuriyar Nijar wanda ambaliyar ruwan sama ta shafa wanda suka rasu Allah ya ji kansu wanda suka rasa dukiya Allah ya mayar musu. Muna addu'ar Allah ya kare nan gaba. Amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Attahira Hashim garin Yarima ya ce ina jajantawa 'yan uwanmu al'umman Hausawa da suke kasar sudan waɗanda rikicin kabilanci ya ritsa da su a garin dabazin wanda suka rasa rayukansu a wannan rikici allah ya ji kansu da rahama waɗanda suka raunata allah ya ba su lafiya domin gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. an gaishe ki zara ufage yanzu kuma sai labarai a takaice. To shugaban Rasha Vladimir Putin ya isa kasar Tehran babban birnin kasar Iran yau dinnan talata inda aka shirya ganawa tsakaninsa da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan don tattaunawa kan yarjejeniyar maido da jigilar hatsi daga gabobin ruwan tekun bahar Aswad da ke kasar Ukraine. wata girgizar ƙasa ta jijjiga wani yankin da ke can lungu a gabashin afghanistan ta jikkata mutane akalla 31 a cewar wani jami'in taliban a yau dinnan talata sannan mukaddashin shugaban kasar sri lanka ranil wickremesinghe ya samu amincewar majalisar dokokin kasar a matsayin ɗaya daga cikin 'yan takara uku da za su gaji gwata baya rajapaksa a matsayin shugaban ƙasa. wa masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za ku ji za mu sake dawowa da wani sab za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu ta yau ni ce ta binta suleimani yaro ke muku fatan alheri ma salam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.